ba kuma jahannama na can na ba tana ta kuguri tana jiran mutuwa ɗaya an da saura da ya mutu ta yi. ba haka yake wani mai sallahu wani mai lafi na amanu wa yamma ƙarke birin wani mai lafi na amanu kuma Allah ya yi haka don ya tace ya wanke ya tsalkake waɗanda sun kai imani ai ya tsaye ruwan mina zunubi ya tsarkake su daga zunubi bai ma yusibu abin da ka samu surin jihadi wayan haƙar kafiri na kuma Allah ya ruguza kafirai ya halakar da su shi yasa Allah ce yin haka an zo yakin badar an kashe kafiri saba'in an kame saba'in an ɗamre an kai da su madina to sai aka zo madina yakin uhudu an ka kashe musulmi saba'in amma ba a kama kowa ba to waɗanda da an ka kashe Allah ya zaɓe su ne ya kai su aljanna an yi musu promotion sun ta yi aljanna a babu walakanci gare su don sun mutu sun ta yi aljanna sannan ba a kama kowa ba balle a ce eh, mun kame su to ba a kama kowa ba waɗanda da an ka kashe sun ta yi aljanna waɗanda annan kuma duk suna gida babu wanda an ka kama su sun koma da kunya sun to haka nan sun koma haka nan illa kawai suna jin daɗi mun kashewa ne mun kashewa ne mun kashewa ne Ya kenan me yasa Allah ya musu haka don gobe an an ce yaƙi su hito domin inda an kashe wasu nan kamar an kai gwamzawa goma duk sanda an ka zo su da ake kashewa sai suke hitowa to amma sai a ɗanyi musu shigo shigo sai su shigo a gurje su in sun kaga sun sha waya kuma gobe an ka zo sai a ɗan ba su yadda masu ɗan kashe wasu da eh, yayi an kashewa ne saboda haka za mu ci ƙarfin su to ya ka zaki gwamzawa kuma sai su faɗi in an zaki gwamzawa sai ɗan samu to a haka dai abin ya ɗore to cikin haka ana tahiya Allah ya walakanta wasu kuma Allah ya shiryar da wasu har aka zo aka ci makka نعم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا جاهدوا جاهدوا جاهدوا منكم ويعلم الصابرين كسنا أنك دعوة مسلمي أنك تي أم حسبتم كوكو كنا زتون أن تدخلوا الجنة كشجي الجنة دن أنسى ما سنا عثمان eh sunan ka dai Usman a ce kai Usman ta so tunda dai akwai Usman da an kai zamanin Annabi kai ma ta shiga aljanna ba haka abin yake ba Kura tsammanin ku shige aljanna kawai walan ma ya alamin lahu alladhina jahadu minkum tun Allah bai bayyanar da waɗanda sun kai jihadi daga cikin ku ba wa ya alamu sabirin ya san waɗanda suke da hakuri bi shari'a daga tsanani ha kawai da ka wa basilin kana Muhammadu zai ce shige aljanna ka da wancan Muhammadu na warku tun ka bata wani ka ki dauka ba a'a yawwa to ba shi wa sai an sai an yi tankade da rairaya an hitar da na kware an hitar da goye da kasan ba a dauko su su kakken gero da gona a tawo shi da kaikai a zuba rubu sai an ba iska rabo ne to ko nan haka akai sai an tan sai an sai an sheki a dauko kwaya a kawo gida a baro kaikai can a ban wuta rabonta da kasa to haka abin yake Allah ya ce bai yiwuwa a shige aljanna kawai dan ɗaya ka to zamanin ba su ka sha ba su din kai aljanna ba shi wa wala kad kuntum wala kad kuntum tamannawna al-maut min qabli an talaqahu fa qad ra'aytumuhu wa antum tanzurun wala kad kuntum tamannawna al-maut haqiqa kun kasance kuna gurin mutuwa wato lokacin da ake makka kamin a je madina sadda duk an ka walakanta musulmi sai su to wasu su zo jiki na rawa wurin manzon Allah ya rasulullahi a ba mu izini mu je marama wannan walakanci ya yi yawa ka roki Allah a saukar da jihadi mana a fara tun yanzu ɗan rawar jiki eh min qabla an talqaw tun gabanin ba ku haɗu da mutuwa ba haisu kultuma, inda kun ka ce laita lana yau ina dai a ce muna da wani ne ka yau badarin kamar ranar badar lina na da ma na la shuhada'u don mu samu abin da shahidan badar sun ka samu Allah ya ce ba karra aitu mu to yau ga shi ya taho ga mutuwar ta taho gida kun gane yanzu ga sababin sa shine yaki ya taho wa an antum tanzuruna kuna kallo ai busara kuna gani ta ta'ammaluna al-hal kuna lura da halin da ake ciki kai ba yaya take bali man hazamtu dan ne kun ku kokarin ku gudu wanda zala aya mai zuwa ta sauka biya bi mutum ga kare wanda aka so a yi lamma ushi'a sadda an ka baza cewa annan nabi ya kutil ai an kashe annabi wa qala lahumul munafiquna sai munafiqai sun ce in kana kutila in dai ya tabbata an kashe shi u ila dinikum ko ma ya kowa ya koma ma al'adar gidansu an gama tunda ya mutu kowa ya koma a koma ba addinin gargajiya eh tunda annabi ya mutu Allah ya ce to ko annabi ya mutu ba annabi ne Allah ba Allah na nan shi ake bauta ba. annabi Muhammadu ko manzon Allah ne kuma ko bai mutu yau ba gobe mutuwa zai yi Allah ya ce wa ma Muhammadu wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalaq min qablihi rusul أفإن مات أو قتلتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وفجر الله الشاكرين Allah ya ce wa ma Muhammadu annabi Muhammadu bai zama ba illa rasulun sai manzo ne karkalamin kablin rasulu manzanni sun shuɗe da dama gabaninsa ba shi aka fara yi annabin warko ba kuma in mutuwa ce ba shi ba shi fara mutuwa ba amma in mata shin dan ya mutu au tila ko an kashe shi ka yi kamar wani na annabawa in kalabtun sai ku juya baya ala aqabiku akan daga dugan ku raja'atun ku koma ilai ku zuwa kayirci wal jumlatul akhira wannan jumla ta karshe amma in mata au in mata au tilan kalabtun ala dinnan mahallin istifhamil inkari shine mahalli na tambaya ta musu ai ma kana ma'budan ai annabi muhammadu bai zamo abin bauta ba fatar dubu balle ku ce ku koma ku bauta kai ba shi ake bauta ma ba wanda ake bauta ma Allah fa inna Allah hayyun la rai ne baya mutuwa wa man yanqalib ala aqibihi duk wanda ya juya baya ya koma kan dugadugansa zuwa ga kahirci falan ya durra Allah shay'a bai cutar da Allah da komi ba wa inna ma ya durra nafsahu kawai ya cutar da kansa ne wa sayajidillahu shakirin da sannan Allah zai sakan kama masu godiya Gani amahu nimomin sa duk sabati da dagewa akan gaskiya na'am وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته Allah وسنجزي الشاكرين كما الله يتي متوا بهنم متنتكي وتنا هنم الله wa ma kana li nafsin ba yiwa ga wani rai an ta mutu ta mutu illa bi idnillah sai da izinin Allah bi qada'i sai da hukuncin Allah kitaban littahi ne kataba Allah zalika Allah ya rubuta wannan mu'ajjalan kuma an aje mai lokaci abin ajalin ai muwaqqatan la yataqaddam wa la abin iyakance ma lokaci bai gabatuwa kamin lokacin bai kuma jinkiri in lokacin yayi wal iman hazamtu dami kun ka gudu wal hazimatu la tan la tan mauta gudu baya tun kuɗi mutuwa wasabatu la yatawal hayata kuma dagewa bai yanke rayuwa a ce ka mutu lokaci bai yi ba wa man yurid sawaba duniya wanda ya nihin rayuwa wato ladar duniya bi amali da aikinsa. sa ai jaza'ahu min ha sakamakon sa a bashi duniya nutihi min ha Allah yake za mu bashi daga duniya ma kusima lahu abinda an ka raba an ka bashi wala hadda lahu bil akhirati amma lahira bai da rabu bashi da komi wa man yurid sawaba al akhirati wanda ya nihin sakamakon lahira da aikinsa. sa nutihi min haza mu bashi daga ita sakamakon lahira wasa na ji sakiri da sannu za mu sakan kama masu godiya ga Allah don haka waɗannan ayoyi sun tabbatar muna ka tsaya ka wani gaskiya kai tsaye in ka san ta kai dai kada ka sa ƙarya ko rashin kunya ko cin mutunci cikin wa'azinka ka faɗi gaskiya yadda kake mai so ya ɗauka wanda bai so ya rage nashi abin da yake ganin shi a ra'ayinsa Eh, in ka faɗi gaskiya ko mutane su yarda ko ka su yarda babu ruwanka wanda ka son gaskiya ya ɗauka ya aiki da ita ka samu lada wanda bai son gaskiya in yana iyawa ya kashe ka in ya kashe ka iya kashe annan ya kashe ka ka tafi aljanna ka bashi ne shi ko ya mutu ga banza don zai mutu eh, in ma ba a kashe shi ba to tuwo ya kashe shi ko tsuwa ya zo ya kashe shi eh, saboda haka وكأي من نبي كما الله يكتب وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وعنوا لما أصابهم في سبيل الله وما دعوه وما استكانوا والله يجب الصابرين to Allah ya ce in ma an kashe annabi to ba shi annabar ko wa ka'ayyin min nabiyin da yawa annabi kutil da aka kashe wa fi qira'atin a wata qira'a qatala wal fa'ilu abinda fa'ili da niruhu da nirin sa wanda aka ce ma wannan <clears throat> kabarin labari da mubtada uhu da an mubtada wannan labari ma'ahu biyu na kasir shi annabin nan da aka kashe ko ko annabin nan da ya yaki ya dauka qatala to tare da shi akwai bayan Allah masu yawa ai jumu'un kasira taro masu yawa ba ma wahanu ba su yi rauni ba ai jabanu ba su ji tsoro ba da ma asaba mu don abin da ya same su fi sabilillahi wurin ɗaukar kalma Allah min aljirani na raunuka wa qatala in ko kashewa annabawansu wa asabin da kashe abokansu duk bai sa sun yi rauni ba wa ma da ugu ba su yi rami an jihadi ga barin ci gaba da yaki ba wa tsakanin ba su kuma kankan da kai ba ai kada uba su duka bale a duniyar ga makiyansu kama fa alkum kama da kun aikata yi na kila kutula nabi sanda an kace an kashe annabi ya ku kai? wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu hankali ai bala'i akan bala'i ai yusibun Allah yana sakan ka musu wato wannan ya zan kamar zuga ce ga sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da munafukai suke cewa an kashe annabi don ranar yakin uhudu annabi ya hito da shi da mus'abun umayr da shi sifa iri guda dukkan su sun hau fararen dawaki sun saka kaya iri daya sun yi naɗi iri daya sun rato garkuwa iri daya sun ɗauko baka iri daya sun ɗauko takuba iri daya sun ɗauko mashi iri daya sun saka takalmi iri daya saboda haka kayan dawaki iri ɗaya to da aka zo aka buga wurin gwabzawar da aka yi sai Allah ya sa mus'abu ibn Allah ya masa cikawa cikin wannan bugawa da an kai cikin mutum 70 da sun ka to lokacin da wani munafiki yana gudu ya san magari ya ga faduwar mus'abu ibn umair alhali ya ga annabi da irin wannan kaya sai ce ayan kashe manzon Allah yana gudu mai biyo tare da mus'ab kwance yace annabi sai ya wuce yace an kashe annabi to shugaban munafikai ya yi jagora an ta san magana ce to in an kashe annabi to kan ni yaki ne zamu kowa ya koma zuwa ga addini dama shi abin da yake so kullum yana nan yana jira radda tahiyar annabi za ta kare don azaba idan dama kamin a taho wajen mu baya da manzon Allah an aje cewa in an ka koma za a naɗa shi sarkin Madina don duk dattawan da annan yakin bu'asa ya canje su shine Abdullahi bin Ubay to da yadda an dawo da mu bayan manzon Allah babu maganar sarauta to kullum yana nan yana jiran lokacin da Allah zai sa wa'annan jama'a da da bayan annabi su dai kowa ya kama gaba da shi ko a zaɓe ya zama sarki to da ya wannan labari shi kenan sai ya ta maza a cewa to tunda an kashe annabi ai shi kenan kuma magana addini an gama mm. to Allah ya ce ba annabi ne na farko ba in ma an kashe shi to ba shi an farko ba da yawa annabin da an kashe tare da shi akwai bayan Allah masu yawa ba su yi rauni ba ba su ji tsoro ba ba su kankan da kai ga makiyan ba sun ka ci gaba da jihadi da haka Allah ya yi wa masu kira kiraji ya ce Allah na sun masu haƙuri da haka ku sahabbai to ko an kashe annabi kan ku tsaya ku ci gaba da yaki. Ah. وما كان قولهم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين to su waɗannan jama'a da aka yi da wannan annabi da an ka kashe wa ma kana kaulahu lokacin da an ka faɗa musu waccan magana to babu abin da sun kai. inda ya katar da dinin lokacin da an ce an kashe annabin su ma sabatin tare da dage wasu wasu da hankulin su ba abin da sun kace illa an kazo sai suka ce to wannan kashe annabin da an kai to kuskuren mu ne laihin mu ne mu muka jawo laihin da yasa har Allah ya kaddari an kashe annabi to rabbana ya ubangiji mu alfir lana zunubana ka gafarta mana zunuban nan namu da sun ka jawo an ka kashe annabi wa mana da barnar da muka yi da al'amuran mu ai tajawaz na al-hadd da ƙetarewar da muka yi ga haddin shari'a fi amrina ga al'amarin mu izanan wannan ya sanar bi anna ma asabahum da su fi ilin wato suna kokarin su bayyana cewa abin nan da ya same su to sun ya same su ne saboda mugun aikin da sun kai shi yasa wannan abin ya faru a kashe annabi su wa hadman da kuma suna yin wannan don su kai girman kansu wasabbir aqdamana ya ubangiji ka tabbatar da dugadugan mu bil quwwati al jihad ka ba mu karhi mu ci gaba da jihadi ko da annabi mu baya wansurna ala alqawmil kafirin ya allah ka taimake mu ga mutane waɗanda suke kafirai ka yi jayar da mu akan su fa atahumullahu فآتيكم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين da suka yi wannan addu'a sai Allah ya karbi addu'a su ya ba su ƙarfin ci gaba da yaƙi fatihum Allahu sawaba duniya sai Allah ya ba su sakamakon duniya an wal ganima ya ba su cin nasara sun kai rinjaye kuma sun ka samu ganima wa hunna sawabil akhirah kuma Allah ya ba su kyakkyawan sakamako na lahira aljanna shine aljanna wa hunna hu abinda ake kyawun sa at Allah ya ba su kyauta fawqal istihqaq bai bishin abinda ya cancanta a basu wato a ba su har abin da ya bai cancanta a ba su wanda ya wuce aikin su wallahu yuhibbul musinin Allah yana son masu kyautata wa aiki masu yin aiki kamar suna ganin Allah dan in Allah in ba su ganin Allah shi Allah yana ganin su to bayan an gama wannan sai kuma aka dawo dai ga maganar da ake yi wa musulmi shawara kasu yarda su yi wa yahudawa da kiristoci da'a na'am يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا الله يتي يا قوة إن كنت إيماني إن تطيعوا الذين كفروا إذا كنت يقع قوة إن سنك كافرت فيما يأمرونكم به cikin abin da suke umarninku da shi kun za su mayar da ku ala aqabikum ku koma kan dugadugan ku irin kubri zuwa kayayyaki wanda kun kabaru fatan kalibu khasirin sai ku dawo ku komo kuna masu hasara bayan kun zan masu arziki masu cin riba balilla balilla maulikum wa huwa na nasirin dan Allah ya ce a'a Allahu maulaykum Allah shine mataimakin ku majibancin al'amarin wa huwa khairun nasirin kuma Allah shine mahi alherin duk masu taimakawa fa'iruhu ku bi Allah dunahum ba su ka ne ba eh ko da irin alaƙoƙin da yanzu da ake ta ƙoƙarin kullawa alaƙoƙin banza da yake latin ta wala tuguni eh ba ta saki ba ba ta ba maganin yunwa alaƙa da Amerika ba ta maganin yunwa ba ta saki ba da Allah maɗaukin sarki zai sa shugabannin mu su waiwayo su lura da rayuwa yadda take shi in mu mun gomanta mun laƙu da Amerika to ita Amerika da wata laƙu eh mu muna kokarin mu kulla da Amerika to ita Amerika ga wata dogara ashe in mun lura inda mun gane tsakanin mutanen Afirka da Amerika haka yake kamar mai gunki da mai bautar gunki ai mu a Amerika mu ne america kamar yadda ka san mai gunki shi zai tafi daji ya samu kanya ko ko taura ko abin nan ko kuriya ko kuma iccen abin nan ai ba a sarin mai tauri ko abin nan rini iccen rini mai laushi ake samu ai ka sara ne da ganye ne da ya'ya ya faɗi in ya faɗi a gwada gwargwadon tsawon abin da ake so sai a sare sai a komo a ita sassaka a yi bai kai a yi mai wuya a yi mai kirji a yi mai hannuwa a yi mai ciki a yi mai kwankwaso a yi mai ɗoyewai a yi mai cinyoyi a yi mai gwiwoyi a yi mai kwabi a yi mai yatsu sannan a zo a yi mai ido a yi mai hanci a yi mai baki a yi mai kunnuwa to haka in ka diba da basakkarin da ya gunki da gunki ya kamata shi gunki ya bauta ma masa saki kayan ku ya gunki don shi a allan gunki to kamar haka mu ne mu muka yi amerika don amerika ba ta cin abinci sai mun yarda duk kwarme nan da kuke yin amerika na yi kasashen duniya ba wani abu take nema ba abinci take nema da bashi da yunwa sun yi mata kanta kane kane saboda ɗai abin nan ba bakere don haka kullum ƙoƙarin da take yi ta mutane ci da buguzun babu abin da suke tattali inda duk an ka kere keren bindigogi don su ta rikita mutane dan tuwon da an ka tuka muku sai ku ba ku tsoro sai ku bari su ɗauka su canyi mai wata to da za a manta da duk wannan kamar yadda wasu kasashe suka manta da akwai america irin su japan irin su china irin su hong kong sai suka dawo kawai suka dukufa ga kere-keren sana'o'i na neman kuɗi da noma da sauran abubuwa sai suka wadata ba yanzu ba ruwan jaman da america kun ga jaman dai ba wata kasa ce babba ba amma babu ruwan jaman da amerika yakin duniya an kare shi a japan nan jaman na aka kare yakin duniya amma yanzu babu kasar da amerika ta tsoro duniya kamar japan babu babu kasar da amerika ta damu da ita kamar japan ba ta yarda ta yi yaki da japan Dan japan tana iya shirya sojoji na roba ta cika su da wuta ta tura su a amerika su ta ta yawo jiragen roba yu yu yu yu in kuwa harbo kuma harbo bara'i in kun su zama kuma babu kwanciyar hankali ba kowa ciki babu kowa ciki jirage ba a shirya na roba ba wai na ba wai jirage ne na ba komai cikin su illa wuta su ta su ta yawo cikin kan amerika yu yu yu yu yu in kun bari kun babbala'i in kun harbo kun harbo bala'i da wane ne za ka yi kana cikin ɗakin jirgi na yawo jirgin yaƙi na ta abin nan jet yana ta ya sama ya ƙasa ko harbo to ko da ba mu yi wannan ba yanzu a ce yadda Allah ya turbuɗe muna arzuka cikin Najeriya mu komo a rayar da noma a rayar da kiwo na abin nan ayyukan nan irin simintin nan da muke da shi da jibso din nan a kwakwalon cikin ƙasa duk abin da an ga Amerika suna yi mai iri ne jimso din nan ko da tangaran ɗaya mutanen Najeriya suka kama yi da jimso a yi kayan tangaran ana kaiwa duk abin da zai tangaran a Najeriya ya ishe mu da tattalin arzikin mai gaba tangaran kawai wannan wanda da mata ka sai mai tsadar da jimso ake yi sa wannan jimso din nan da ake kwalkwala na kasar fita daga daga daga daga to da shi ake yi sa ga ya can sakwato sakwato akwai inda yake sakwato ta hiyar min 60 shi ne cikin kaza. an kwakwa masu geology sun bincika babu komai karkashin wannan wuri illa shi akwai wani wuri da aka kiyar sannin saba'in babu komai karkashin kaza illa ta ce a jihar sokoto amma ga shi mutane na ana kokarin da karfi tsiya a yi mana odar yunwa a kawo mana da karfi tsiya alhali jiha uku na najeriya sun isa su ci da duk mutanen najeriya gaba daya jihar kaduna da neja da plateau duka noma ko ina a rufe noma a bar jihar Niger da Filato da Kaduna su ce a yi noma nan ya isa duk mutane Najeriya su duk abin da ake ci ya isa amma da gangan an zo an yi mana kodayin wato da za mu watsar da wannan mu dawo ga Allah nan da Allah la'a maure ku domin duk taimakon da Allah kawai dan adam yawa Najeriya duk wani taimako da Allah ka taimakon bawansa Allah ya taimaki Najeriya tun da musulunci ya zo Najeriya ilimin addinin musulunci bai taɓa karewa Najeriya ba kuma duk inda malami ya hito duk inda ya yi karatu hito Najeriya sai an masa gyara tare da gamu bai ba'i ba laraba muke ba mu gadi larabci da kowa ba daga bahaushe ba kanori fulani yarbawa ibo da sauran kabilu haka Allah ya yi kuma duk duniya babu wata kasa wadda take babu wata gwamnati mai taimakon mutane karatu alqur'ani ba wata kasa duk duniya wadda ta yi ma da ta qur'ani kuma duk duniya babu ƙasa wadda take da arziki irin namu gwargwadon yawan ta kamar babu da mun yi amerika arziki mun yi ingila mun yi jama mun yi rasha mun yi abin da take suna china sai dai a mu yawa amma mun dusu su arziki sannan mun yi su makarantu jami'o'i waɗanda ake karatu na bincike ko wani irin abu wanda ake so sannan duk wata dabba wadda ake wadda aka ke rayuwa a cikin duniya to in ka taho Najeriya in sanyi take so akwai inda sanyin bai karewa rani da damana in ruwa take so akwai inda ruwan bai karewa rani da damana in zahi take so akwai inda zahin bai karewa rani da damana sannan duk irin da ake shukawa a duniya in ka taho Najeriya akwai bangaren da za a shuka shi to ni muke nema ni Allah abba ya mana babu abinda Allah abba ya mana ba illa ba su kishi ko su kuma muna roƙon Allah shi rayar da masu kishin suna nan da Allah ya rayar mana da jibokin su sardauna amin waɗanda sun ka rayu domin al'umma su ci gaba ba don su ci gaba ba waɗanda sun ka rayu don al'umma su rayu ba don su cika ajihunsu ba waɗanda sun ka rayu don al'umma ta ci gaba ba don su aje kuɗin da ba su ba za su iya kashewa ba Allahu akbar an kashe sardauna saboda ana zargin ya fi ya kwaci kuɗi ya gina masallatai da makarantu an ka bincika in ban da dan canji da aka samu a jihun sardauna ba ya da kuɗi banki bai da su wajen Najeriya bai da su a cikin gida ne sai yan canji haka da aka samu cikin aljihunsa sai haƙi wanda yake nomawa a can bakura wanda ya noma a wannan shekara dubu ɗari bakwai wanda yake raba ma dangi ne waɗanda yake ɗauke da nauyinsu sardauna Allah ya ji kansa amin Allah ya ji kansa amin Allah ya yi masa amin Allah ya sa ya yi shahada amin to haka ne ubangiji Allah muna roƙonka Allah kar ka bar mu haka Allah kar ka bar mu haka masu kishin su, da kishin ƴaƴansu da matansu su zan suke ci gaba da jagorancin mu Allah ka ba mu shugabanni masu kishin mu masu jin tausayin mu masu kabnan mu don mu ci gaba سنرقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأويهم النار وبئس مثوى الظالمين to bayan Allah ya gama kira musulmi da su yi koyi da wa'ancan eh, da sun ka gabata waɗanda an ga kashe annabin su ba su yi ramni ba kuma Allah maɗaukin sarki ya ce kar a yarda a duk kafirai domin kafirai in an bi su za su mai da musulmi kafirai kuma a dawo cikin hasara amma musulmi su sani cewa ba wani magoyin bayan su ba mai taimako su sai Allah kuma Allah shine mai alherin duk mai taimako sai Allah ya ce kahirran ma da kuke gani kar ku damu da su sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu za mu jefa hirgici da tashin hankali da tsoro cikin zukatan waɗanda sun ka kafirta ai kawf shine tsoro wa kar azamu sun yi niyya ba adabta halin bayan tahiyar su ne uhudin da uhudu sun yi niyya alal audi akan su dawo wasu isali musulmi da su tumbuke musulmi farin sai an kahiri ita su walam yarjibu su dawo ba wato abin da ya faru bayan an yi gwabza uhudu an yi jina jina ɗabi'ar musulunci idan kun ka saba ma doka Allah to duk wanda a cikin taron sai kowa ya jiya sai kowa ya san an saba ma Allah lokacin da aka zo aka hito kamar yadda muka karanta darasin mu na jiya da shekaran jiya game da yakin Uhudu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo bataliya ta maharba wadda take kunshi da mutum hamsin ya aje su bayan dutsen uhudu shi kuma annabi ya jingina jikin bataliya sani yakinsa ga dutsen uhudu ya ce ma musulmin da annan maharba kai ku yi kokari ku kare mu da kibauɗin ku kada ku ɗaga ko an ci nasara a kan mu ko mu muka ci nasara kar ku ɗaga sai kun ji kira daga gare to da aka zo aka bugawa ta farko sai zan musulmi su adda nasara da kahirai sun ka ji wuya sun ka ruga da gudu sai musulmi suka ji su suna ta ɗibar ganima sai yadda ya tawo ya samu waɗannan mahalba cewa an haga mayaƙi yanzu abin da ake ciki magana sai ta ɗibar ganima in kun tsaya nan za ku tashi a tutan babu ba za ku samu komi ba saboda haka ku shiga kuma a ɗiba da Abdullahi bin Zubair wanda aka manda yake san annabi ya ce kar mu ɗaga da nan sai ya kira mu to sai aka samu mutum talatin da shida daga cikin mutum hamsin sai suka balle suka kijin umarnin wannan kwamanda nasu da da annabi ya sa shine jagora sai suka gangara cikin rafi sai aka bar mutum goma sha hudu tare da wannan kwamanda a lokacin akwai ikirmatun da abin jihar, radiyallahu anhu akwai khalid bin walid akwai amrun da aki dukkan su sun zan sahabai daga baya amma a wannan lokaci suna cikin sansanin yakin kafirai da suka jiba suka ga waɗannan masu harbi da kibo saura yan kaɗan sai suka yi musu kwanton fauna suka taso sai suka zo suka kashe waɗannan mutane goma sha uku sai ya bayan dutse ba kowa daga nan sai bataliya sojojin tahirai sai ta gangaro sai suka faɗi cikin sahaba annabi suna ɗiban ganima cikin waɗannan wanda aka kayar kwance sai suka harbu musu. to fada su da suka yi sai abu ya rikici musulmi suka ruɗe har ya ga musulmi zai tashi tare ɗan uwansa da tako sakamakon wannan saba ma umarnin manzon Allah da Allah to wannan rikicewa da ta same su shine sai ya zama duk wanda ya fito yakin Uhud jininsa ya ya ya zuba ko da annabi har shi annabi sai da aka yi aka wata mai kai a wannan wurin nan ne aka karya mai haƙoƙi na gudu wanda muka yi magana jiya to bayan an gama wannan yaƙi sun to sun tare sun kashe mutum saba'in cikin musu kamar sun ɗauko fansa da abin da aka yi musu badar dama yaƙin uhud kamar ɗaukar fansa ce sun ka tohoyi dan an yi wancan bara aka yi wannan bara to saboda haka lokacin da sun ka tahi so an gama gwabzawa sun yi jina jina musulmi sun yi jina jina sai suka koma zuwa makka sai da suka yi nisa to ana komowa daga wannan yaƙi sai annabi ya ce duk wanda ya tsaye wurin yaƙin nan in dai ba an kalle mai kawa ba in dai rauni ɗaya an kai mai saran takobi ko harbin tubiya ko suka bashi in dai yana iya tashi to kai ya wanke jini ya hito ya hito a yi musu rakiya su kuma can sun yi nisa zai ka ce kai mun wace nasara me yasa ba za mu koma mu ƙarasa su ba sai suka juro suna jurowa ba su ci kilomita ɗaya ba sai ga manzon Allah shi kuma ya ya sunkare su sai suka ce Muhammadu ne eh aka ce to a bari bai sai bari kun ji wannan abin da ya faru da annabi ya tsaya an tsaya wancin jini da kana cikin wancin jini za a zo a ƙara sata to saboda haka kullum musulmi to la la yadfa al khawf illa takhwif ba a tunkuɗe tsoro sai da ba don haka ana dawowa gida mala'ika jibril ya taho da sako da wai Allah ya ce maza maza kuma kan duk wanda bai zo yakin makara a ya zauna a duk gida sai waɗannan da sun kafa wanda suka rage waɗanda ba su mutu ba ba su kare ba to su hito a yi rafiya to kaga sun hita da jin wancan zuciya sannan kuma babu sabon mutum cikin su sai su suka tsammanin wata sabuwar bataliya ce ta yi musu rafiya ba waɗancan na farko ba ne don waɗancan na farko ba za su ke hitowa ba alhali na farko nan ne ko sun kai saboda haka da jin wannan sai suka ce a dai bari hamba ku kun ga an kare an kare mutunci an kare addini sai suka yi ta tafiya to shi ne Allah madaukin sarki ya da sannu za mu je wa tsoro cikin zukatan waɗannan da za su kagarta suka kagarta bima ashara ku don shirkar da sun kai billahi da Allah malami na zil abinda Allah bai saukar da sultana wata hujja bihi da bin sawa shine hujjatan ala ibadihi wa wala asnab shine ka. wa ma an-nar mako masu wuta Wa bi isa kirɗa masarufin al'umma ina matattara azalumai mazauna azalumai su ne ka yarda ya yi ki ya. Walakar sadaka kuma in laku ko adaku yanzu haus naku me zan yi haɗɗa ya fashilu tun wa ase tun min baje ma arewun masu heɓɓo. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده حقيقة الله يا غسكن تامكو القولنسا وانده يمكو نتي واضح تيمكيكو Allah ya taimaki musulmi ai iyakum bin nasr alkawalin da ya muku na taimako istahu sunan yayin da kuke ta karkashe su haduwar farko bi iznihi da nihin Allah da izininsa. sa hatta idza fashiltum har lokacin da kun ka kai jabantun kun ka ji tsoro an likitali daga yaki wata na kun ka yi jayayya kun ka yi sabani fil amri ga umarnin da annabi ya bayar ai amrin nabiyyi bil qiyam bil muqam zawa umurnin da annabi ya bayar da a zauna fi sabr jabal akwayan dutse da rami saboda halbi wa qala ba'dukum sashin kuzun sun kace na zahabu mutahi wa qala nusira ashabuna an taimake abokanmu wa ba'dukum sun kace la nukhalifu amran nabi sashin kuzun sun kace a kar mu saba ma umurnin annabi wa asaitum ku sai kuka saba ma umurnin na annabi fa taraktumul markaza sai kuka bar wurin tsayawa ku dalil ganima kun ka zuwa neman ganima min ba'da ma arakum Allahu ma tayyibuna bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so minan nasar na cin nasara wa jawabu idza dalla alaihi ma qawlu jawabin idza abin da ke gabanin sa na bayanin da an kayo ya nuna shi ai mana akum nasara sai Allah ya hana ku wannan taimakon dashi minkum man yuridu duniya cikin ku akwai waɗanda ka miyan duniya fatarakal markazan ganima yabban matsayin da annabi ya tsaye da shi ya zuwa ga ganima wa kum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai masu nihin lahira fa sabata bihi yadda ake nan hatta qutil har an ka kashe shi ka Abdullahi bin Jubair wa ashabi kamar shi Abdullahi bin Jubair da kuma abokansa sun masarafa kun sannan Allah ya juyar da ku ya karkatar da ku anhu daga bayan su ayar ku fara wato da kuna ta kashin su sai Allah ya dauke tunanin ku daga kashin su kun ka zuwa kashin ganima Allah ya yi haka liyamtani ya kun dan ya jarraba ku ay liyamtani wa yuzhirul mukhlis min bayn ya bayyanar da wanda kai hilasi mai yi don Allah da wanda ba yi don Allah wala kal afa anku amma duk abinda da kun kai duk wannan ku faɗi Allah ya yi muku rangwame ya yahe muku martakabtu abin da kun ka aikata Allah ya gafarta muku an gane ku wallahu zu fadla Allah ma abucin falala ne alal mu'minin akan mu'minai bil afu da rangwami kaga irin wannan ayoyi wanda yake so ya soke sahaba annabi sai ce to ba shi ai annabi ya ce sai sun fito to Allah da ya sa aka yi haka nan ya ce ya yahe musu kai ko me zaka ce in Allah ya yahe musu kai kai ma baka kai baka yaye na ka haƙe ba <laughs> Allah ya yaye musu wala kad aba har yaran ce Allah har yaran ce wallahi Allah ya yi musu rangwami dama Allah mai tsananin kyauta ne ga mu'minai to ya yi musu kyauta da wannan lalin ya yaye musu kai ku muci ka yi kenan استدعوا a تصعدون ولا تدعون على أحد ya يدعو يخرجكم فأصابكم غما بغم لكي لا تزنوا على ما أفاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون a cikin wannan aya ne wani dan shi a yazo yana tambaya wai yana so a gaya mai shin Usmanu na afanu ranar yakin uhudu ya gudu ko bai gudu ba dan a yake tambaya an ka ce ya gudu ko ba ya ka tambaya ka annan ba eh to ya gudu to da ya gudu Allah ya gafarta mai ko bai gafarta mai ba wala kad afa an duk wanda suka yi wannan abin Allah ya ce ya musu rangwame ya gafarta musu ko ko Allah ya saki kai baka saki ba eh an gane to kuma cikin wannan gudun da an ka ce sai na usman ya yi ali ma ya gudu nan ya kata eh da saboda haka abin da yake akwai duk mutumin da ke cewa shi abin da yake so ya tono laihin sahaba annabi yana so shi bincike ne yana so ya gano laihin sahaba annabi don ya gaya muna mu gane sahaba annabi sun yi laifi to kamin mu je can ya kamata shi ne kai ni an matsayinka kai mai kokarin ka gano laifin sahabban annabi su sahabban annabi mun san su mun san aikin su mun san umfanin su dan ba don sahabban annabi ba da har yanzu da kai da ubanka da kakanka duk kuna nan a matsayin arna yan wuta sahabban annabi sun yi aiki dan ba don su ba kai da da kai da kakanninka duk kun mutu kai arna baƙaƙe masu bautar ƙaho ko duki ko kuma ruwa to kai ko muna so ka gaya mana aikin ka ni kai wanda har za ka tono laifinsu don ka gaya mana kai tsarkakakke wannan shine abin tunani abin da muke da bukata da shi a yanzu shine a wa mutane bayanin matsayin sahabban manzon Allah jama'a su gane har su tsaya su rayu rayuwa irin ta sahabban manzon Allah shi abin da muke bukata a wannan zamani da muke ciki kwabatse ga gidan liman ga gidan mata ga masallaci ga gidan giya a garin kuma duk waɗannan abubuwan suna nan amma kana can kana ta tunanin mutanen da sun ka shekara dubu da ɗari hudu da mutuwa su kake so ka gano da yanzu ka gaya mana yanzu eh Allah ya sa mu gane Allah ya shirye da Allah ya shirye da to saboda haka irin waɗannan tunani tunani ne waɗanda suke danja da addinin musulunci da'awa ce an hito da ita da'awa mai kyawu ana tafiya bisa ga tsafta sai a ga mutum gaji soja ne janaral yana goyon bayan da'awan nan sai aka dawo aka lalace sai da tafiya ta yi nisa sai aka komo bakin mutum ne ya fara satu ya fara satu sai dawo yana ce a koya mai ba sun yara ina ba yake nan ina shi to haka ta yi mutunta haka ta yi ta lalace haka ta yi lalace Allah ya kiyaye eh saboda haka sahaba annabi layinsu shine kyakkyawan aikin mu na layinsu shine kyakkyawan aikin mu in mun kai kokari mun kai aiki daidai da na layinsu to mun yi aiki sahaba annabi ba eh wato akwai wani magana da ake ta abin nan eh, hasanatul abrari sayyi'atul mukarrabin wato abinda su abrari za su yi a ce sun samu lada to zunubi ne a wurin wasu bayi da ake cewa mukarrabin zunubi ne a wurin wasu bayi da ake kira mukarrabina hasanatul abrari sayyi'atul mukarrabina Allah ya kiyaye don mu aikin mu yanzu sahabbai aikin mu yanzu wanda muke yi sahabbai laihi ne sun gare su su yi aiki irin wanda mu muke yi yanzu eh kyakkyawan aikin mu shine laihin su to wai su ne wai mutum ka hitowa malam barkatacce wanda duk da duk da sunnan manzon Allah bai sani ba barkatacce barkatacce mara matsayi ko a cikin addinin ba san matsayi ne ba wai shi yake kokarin mutanen gada sun ka tsaya sun ka ba da rayuwarsu da dukiyarsu sun ka kare manzon Allah har ya isar da sakonnan nan na Allah Muhammadu Rasulullahi wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari rahama'u bainahum waɗannan mutane da Allah yawa wannan yabo Muhammadu Rasulullahi wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum su yake kokari ya karkalo da hinsu ya nuna mutane har a kisu a so shi wai a kisu shi a so shi eh, ya yi abin da ya ta kokarin da ya kai yana son ya ɓata sahabban manzon Allah don a basu a kogo ya nuna ma mutanen Najeriya waɗanda daga kama suna Abubakar Bakar radiyallahu anhu sai ya kai a canza kalmar nan da radiyallahu anhu a sa sunan la'ana shi ko a ce mai akara maka samu saboda rawani na arha alkaba kuma in ka je saudiya ga suna ana ratayawa ya da goma goma to Allah madaukin sarki ka tsare mu daga kurakurai irin waɗannan Allah ka tsare mu daga sanadi na addini eh, to Allah ya ce in kuru ku ambata istun iduna yayin da kuke nisanta ai ta uduna fil ard kuna nisa cikin ƙasa na kuna gudu wala taluna ba ku karkatowa ala ahadin da duk wani ɗaya mutum wato ba ku dawo wajen kowa ba war rasulu ya da ukun fi ku. amma manzon Allah yana nan ya dage yana kiran ku bayan ku ainin wara'iku yaqulu yana ta ilayya ibadallah ku zo wurina ya ku bayan Allah ilayya ibadallah ku dawo nan na ya ku bayan Allah saboda an rude an rude cikin wannan rudon har an ce an kashe manzon Allah saboda haka sahabbai suka rude kuma Allah ya yi wannan ne ya fita da yahu ya jarraba su ba asabakum gamman ubangiji ya sakan ka muku da wani bakin ciki ai bil hazimati da karewa biganni saboda wani bakin ciki ai da saboda ganni kullun rasul saboda bakin cikin ku na rudewa na cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil mukhalafati saboda sabawa da kun kai wakila an ce alba'u bi ma'ana ala ai muda'afan ala ganin bakin ciki abin nunkawa akan wani bakin ciki na fautul gani mata gani ba to Allah ya yi wannan likai la ta hazami don ku kada ku yi bakin ciki alama fatakun akan abin da ya kuce muku min ganimati na ganima wala ma asabakum kuma kada ku yi bakin ciki abin akan abin da ya same ku min alqatali na kashi wal hazima da karewa wallahu khabir Allah mai labari ne bi mata amalun da abin da kuke aikatawa eh domin sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamin abu bane wannan umarnin nan da annabi ya bayar ce ka daga shi ne sabon akan wannan shi yasa Allah ya saukar da wannan musiba ta shahi kowa kamar yadda nake har shi annabi ta shahe shi domin cikin wannan babu wanda jininsa bai zuba ƙasa ba har shi manzon Allah an gane ko wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa yanzu ba don da Allah yawa al'umma annabi afwa ba mai yawa Saƙon Allah da aka yi nan garin fatuskun kawai ya isa Allah ya jirkici duniyar nan in ba al'umma annabi ba ce tsakanin karka da ake yi da ƙarya da zalunci da fasikanci da kulle-kulle da almundahana wanda ake na garin fatuskun kawai ya isa duniyar gaba ɗaya sai a yi mata juyin waina a sake wasu to amma Allah ya yi muna alkawali amin na bihi maskan wa kasban wa nakabatan wa bi sitri uyuban lana gaba." da albarkacin annabi mun amince ba za a kise mu ba ba za a shahe mu a mai da wasu dabbobi ba kamar yadda Allah ya mai da wasu dabbobi ya mai da su birai ya mai su aladu ya mai wasu da suna iri iri to mu Allah ya amintar da mu ba za a yi mana wannan ba kuma musiba irin wanda za ta zo gama gari Allah ya kiyaye mu saboda albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku diba wannan abin da sahabbai suka yi dagawa daga wannan wurin kawai da annabi yake kada daga da nan to aka zo kuma aka daga to daga wannan tasa aka aka yamuce aka rikice wasu na gudu wasu na faran su har sahabi ya dauki takobi ya sari sahabi bai sani ba saboda an rikice Allah ya jarraba musulmi don ya nuna musu shi shi a Allah yana da iko shi ko ni kuma ba wai kin yake yi ba sanda yake yin wannan kamar kai ne kana so ka samo karhe na zinariya kana son yayi kyau in ka samu ƙarhe kana son yayi kyau ina za ka sashi a ruwa ko a wuta eh ka ɗauki ƙaryen zinariya ka kaɗa wuta kuma kai ka hura wuta shin dan ba kaso ne kake yi ko ko dan yayi kyau to wannan wannan abin da ake yi tankaɗe da rairaya ne Allah yake wa ka ba annabi don a goge su saboda aikin da aka gaba don wannan da ta faru ba ta sake faruwa ba sai da aka je hunainu hunainu ma da ta faru ba ta faru ne don waɗannan tsayin sahabbai ba saboda sababbin musulunta da an kaɗi ba ni kwambatin su ne ana zuwa da aka fara yaƙi sun ka zuga da gudu yaƙin hunainu ba sake yi ba daga wannan na uhudu ba sake yi ba shi ko na uhudu na can da aka yi abin da ya kawo dalilin haka da wani ya ba ya ga taron mutane an kai dubu goma sha biyu an taho da dubu goma daga makka aka zo nan daga madina daga madina an zo da dubu goma an ka zo nan makka an ka ɗebi dubu biyu sun ka dubu goma sha biyu sai wani ya ce to yau kan in don yawa ba a rinjaya mu Allah ya ce to bari a nuna muku ba yawa ne ka yaki ba da ƙarfin Allah ake yaki ba ƙarfin yawa ba an gane ko yawa walan tuguni an kasara tuku shay'a yawa walau kasara eh sun wallaitum to ka gani da saboda haka Allah madaukin sarki yayi masahabai haka ba don bai son su ba a'a ana so a ƙara goga su a goge su don su ƙara haske su ci gaba da aikin da an gaban su kuma sun gogude sun ma anzara Allah sakinata kuma anzara alaikum min ba'da ghammi amanatan na'atan ya kashe ba ifada minkum وظائفة قد همته أنفسهم ولآكلن الجاهلية يقولون علنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقولون في أنفسهم ما لا يبدون له يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لضرب الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليميز ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور to summa anzala Allah summa ma'anzala alaikum min da idan ne amanata sannan Allah maɗaukin sarki ya saukar da aminci gare ku bayan bakin ciki nu'asa shine gingadin bacci yadda sha da'ifatan minkum har zan wato bayan an yi wannan gwabzawa Allah ya saukar da masahabbai natsuwa sun ka dawo sun ka natsu don an shawoya, ba wai su dai sun ka shawoya ba kahirran ma sun shawoya. don haka kafirai suka koma gehe su ma sun a koma gehe bayan an gama wannan hayaniya nan take sai ga mutum yana jingine da garkuwa ta haka sai bacci ya kwaje shi sai ya faɗi nuhasan ya ga sha ku dinku ne bacci yana lullube wasu da jama'a daga cikin kowa su ne muminai Bakani sun kasance ya mai duna suna gyangyaɗi ta ta karkashin garkuwa wata kudu su yufi minhu ha ta kubba na faduwa daga hannunsu an hankali ya kwanta hannu uwa ta zo har bacci wada'imatu amma waɗansu jama'a kada Ahmadu hammalu an musu ba abin da ya dame su illa rayukansu ai hamalatuhum alal hamli su ta dauke su akan bakin ciki wala ragabata lahum babu wani kwadayi gare su illa najata illa su ga sun tsira dunan nabi ba ruwansu da annabi wa sahabi sahabbansa wato banda annabi banda sahabbansa su waɗanda annan wani wannan hali fa lam yanamu ba samu yin baccin ba su waye wa mul munafiqun sune munafiqai yazunnuna billahi suna wa Allah zato zannan ghairal bihaqi zato ba na gaskiya ba Zannan jahiliya irin zato na jahiliya haisu itaqadu anna nabiyya qutil inda suka ce annabi an kashe shi Aulayin Sarko ko Allah ba zai taimake shi ba yaquluna suna cewa hallana min al'amri min shay'in yanzu ko akwai wani abu na wannan al'amari na cin nasara a hannunmu kuwa wa idi allazi wa inna wanda an kai mana alƙawali qul Allah ya ce ka ce musu innal amra kullahu lillah al'amari gaba ɗaya ba ya hannunku ba ya hannun annabi yana hannun Allah ay alqada'u lahu hukunci na wurin Allah ya qalu shina aikata ma ya sha'u abin da ya so a wannan hali ya na fi anfusihim <clears throat> suna koyewa cikin ransu ma layin duna abin da ba su bayyana maka kuluna suna cewa bayanun lima qabla wannan bayani da sun ka koye. ne lauka na lana min in akwai wani al'amari na shawara da ta kamo ake bi ma hau na da ba kashe mu anan ba ai law kana al ilaina da an ba da zabi zuwa gare mu lam na ba ma za mu hito ba falam ya kutal ba za a kashe mu ba lakin na karaha sai dai an cirsa samu mun hito dole ba da son mu ba kullum Allah ya ce ka ce musu law kuntum fi buyutikum inda za ku kasance a cikin dakunan ku kuna kwance wa bikum man kutib man kataballahu alaihi alqatal amma cikin ku akwai wanda Allah ya rubuta za a kashe to labarar lazina kutiba alaihi mulkatal da waɗannan da an ka rubuta kisa akan su da sun hito ko da zuwa bayan ba haya da a tare su na a kashe su ninku daga cikin ku idan madajin su hito zuwa wurin da za a kashe su su hali nan su kwanta ai in wurin faduwar su fa yuktalu a kashe su walam yunjihum qudum zaman su gida ba zai tsar da su ba la'anna qada'ahu ta'ala ka'inun la mahala domin hukuncin Allah mai kasancewa ne babu makawa wa fa'ala ma Allah ya aikata abin da ya aikata bi uhud a can uhudu. li yabtali Allah ma fi sudurikum don Allah ya jarraba abinda da a cikin zukatanku min al-ikhlas wal don a hitar da tsarkakakkun mutane a hitar da munafukai a yi tankaɗe da rairaya kamar yadda na yi bayani wani yi mahisa ma fi kulubikum kuma don Allah ya goge abinda ke cikin zukatanku na ɗan wata shakka ko ɗan wani ramni duk Allah ya kankare su ya zuba wallahu alimun bi su sudur Allah masani ne da abin da ke cikin zukata ai bi ma fil qulubi da abin da a cikin zuciyoyi la yakhfa shay'un babu abin da ka boyuwa ga Allah wa inna ma yabtali sai dai Allah yana jarrabawa ali jira lin nas dan ya bayyana ma mutane abin da ake ciki su sani wanda haka wannan shine abin da ya gudana Allah ya yi waɗannan abubuwa duka don aikan kaɗe da rairaya don an hito burkuce da muminan na kwarai da munafukai duk an hito wajen kare gari to Allah ya yi wannan don a hitar da na kwarai a hitar da miyagu don ka a amince musu na'am إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استبلهم شيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم innal ladina tawallaw minku lalle waɗannan da sun ka juya baya daga cikin ku an alqitali gaban yaki yawmal taqal jam'ani ranar da jama'an nan biyu sun ka hadu jam'ul muslimin wa jam'ul kuffari taron musulmi da taron kafirai da udu a uhudu wa umul muslimuna sune musulmi illa sunai rajulan sai mutum goma sha biyu kadai su dai sun ka tsaya tare da manzon Allah to inna mata zallahum shaytan shaytan ne ya sa musu santsi bi wasu wasafihi da wasu wasinsa bi ba'di ma saboda sashen wani abu da sun ka aikata min az-zunubi na zunubai wa huwa mukhalafatu amri nabi shine saba ma wancan umarni na annabi da to duk da wannan abin da sun kayi wala a afallahu an wallahi Allah ya rangwamta musu ya musu rangwame ya yahe musu inna allaha gafuru allah mai gafara ne da mumine ga mu'minai halimun mai hakuri la ajilu alal usati bil uquba ba Ba zai gaggauta ma masu sabo da azaba ba da haka kaga nan allah madaukin sarki ya tare kofa wanda ke kokari ce to ai gashi sun gudu allah yake to na yahe musu ni za ka ce kawo ci na amanu la kunu wa na kamaru wa kanu ni ya ba rabu bi lardi. Mawakanu ko zallau kanu inda na matu wa ma kutilu. Ya ji halalla ko zaje ka faratan bi kuru bihim. Wa zuwa ko wa yumi. والله بما تعملون بصير to ya ayu allazina amanu ya kuwa da kuka imani la takunu kal ladina kafaru <clears throat> kar ku zamo kamar waɗanda sun ka kafirta su ne munafukai wa qalu li ikhwanihim sun ce ma yan uwansu ai bi sha'anihim ga sha'ani yan uwansu idza darabu idan sun kai tahiya bil ardi cikin ƙasa fa matu sun ka mutu can wurin fatauci ko kuma wurin jihadi aw kanu guzzan ko kun kazan ko ko sun kazan mayaka jan ugazin fa kutulu an ka kashe su can wurin yaki to ce law kanu na inda sun zaman su na inda muke ma matu da ba su mutu ba wa ma kutulu da ba a kashe su ba to ku musulmi la taqulu ka kaulin ka ku fada ka ku ce kamar yadda sun kace da yaji Allahu zalika alqaula don Allah ya sanya wannan magana fi aqibatil amri karshen al'amarin su ya zama hasaratan da na sani fi kulubin cikin zukatansu wallahu yuhyi wa yumiitu Allah shi ke rayarwa shi ke kashewa wala yamna'u anil mauti qu'udun zama bai hana mutuwa kamar yadda tahiya ba ta sa a mutu wallahu za da ta'maluna basira Allah mai gani ne da abin da kuke aikatawa ko abin da suke aikatawa su munafukai fai jazikum bihi yana sakan ka muku da shi ko fai jazihim bihi yana sakan ka musu da abin da suke aikatawa walai قال إن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون wala in kutiltum wallahi idan an ka kashe ku fi sabilillahi a wurin yaƙi a wurin jihadi a mutum ko kuma kun ka mutu bidun milmimi a ce mutum wa kasari ha mutum min mata ya mutu ko ya matu wato ya mutu atakumul mautu shine mutuwa ta zo muku fihi wurin jihadi din la magfiratun ka'inatun min Allah lalle <coughs> gafara wadda ta kasance daga Allah li zunubikum ga zunubanku wa rahmatun minhu da kuma rahama Allah lakum gare ku ala zalika akan wannan mutuwar da kun kai koko yakin da kun ka tayi khairun yayi alheri min ma tajma'un daga abin da kuke tarawa min duniya na duniya bitta'i ta tajma'una wal ya'i ko yajma'una wala in mutum ولئن متم أقدمتم لإلى الله تسعون ولئن متم والله إذا كنت متوا أو قتلتم كو أنك كشف بالجهاد أو غيره تكن جهادي كو ونن جهادي da ila Allah tusharuna wallahi zuwa ga Allah ne za a tara ku fil akhirati a lahira fa jazi kun shi ku sakamako la ilaha gairi ba wajen wani Allah ba wurin Allah za a kai ku فبما رحمة فبما رحمة من الله لنت لهم نعم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم وتغفر لهم وشاورهم بالأمر فإذا فاذا اذنت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين Allah ya ce fadi ma rahmatin min Allah saboda rahama ta Allah ne ya Muhammadu linta lahum ka tausasa masa habbai ai sahulat akhlaquka dabi'unka sun kaza masu sauki iz khalafu ka sun ka saba ma umarninka walau kunta da ka zan mai bushi sai khulq mai miyagun dabi'u Garizar kalbi mai kaushin zuciya jafiyan mai wauta fa a galar ka kausa musu lamfar da duk sun wace tafarraku da sun wace ne haulika daga gehinka fafu anhum kai musu rangwame ga ma a tauba da sun ka aikata wastaghfir lahum ka roƙan musu gafara Allah ga zunuban A su hatta aghfir lahum yi musu gafara in ji Allah wa shawirin kuma ka shawarce su duk abin da za ka yi na al'amura na rayuwa na taro to kai shawara da su ai istakhrij ara'ahum ka hito da ra'ayoyinsu bil amri ga al'amari. ai sha'anika min al-harb ka na yaki wa gairi da waninsa ta dayiban li qulubi wannan don ya dada da zukatansu wali yastana duka kuma don ai sunna da kai don wani shugaba kai ya zo ya zama mustabiddun bil ra'ayi ya zan dictatorship eh babu dictator a cikin addinin musulunci wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance kasirul mushawarati mai yawan yin shawara ne lahun ga su sahabbai to idan kun ka gama shawara an ka tabbatar da ga abin da za a yi kai za a zamta idan ka yanke shawara ala imda'i ma A akan zartar da abin da kake nihi ba'da mushawarati bayan ka yi shawara fa tawakkal ala Allah ko ka dogara da Allah ai fiqbihi ka amince da Allah la bil mushawarati ba da shawara da kai ba inna Allah yuhibbul mutawakkilina Allah yana son masu dogaro alaihi gare shi wannan shine bayanin da nayi a kwanan baya na cewa wato bai yiwuwa ma wani malami ya zo ya mai da kai ne kamar gunki ya zan la yas'alu amma ya fa'alu ya mai da kai ne kamar Allah wai duk abin da ya ba a tambaya kai a ce malam don eh Allah ya umarci annabi duk wani al'amari da ya taso na wani abu da za a yi muhimmi ya nemi shawarar sahabbai annabi na ba da shawara sahabbai na ba da shawara shine na yi misali da abubuwa kamar guda uku abu na farko lokacin da aka je yakin gazotul ahzabi an zauna ana mitin cikin masallaci wannan ya ce ga yadda za a yi wannan ya ce ga yadda za a yi annabi ya ce ga yadda za a yi to salman al-faris ya tambayi annabi shin abin nan da kace a yi wahayi ne allah ya ce a yi koko dai dubaru ne irin dubaru na mutuntaka na yaƙi annabi ya ce a dubaru ne ya ce to madina gaba ɗayanta ba ta da mashiga illa arewa in ji salman al-farisi saboda haka sauran wurare duka dutsi ne dutsen da doki bai iya hawa sauran wurare kuma da birnai ne gonakin da bino ne mai yaki yana son ya ga hili don kada a komai ta inda bai sani ba don haka babu inda take shigowa illa arewa to mu haƙe wannan mai ganuwa wurin a haƙa ne a yi birni a yi katanga in ji salman al-farisi in aka yi sai mu komo cikin gari mu tsaya da kiban mu da masu mu duk wanda ya tsago kai yace zai hauro to sai mu harbe shi ya koma sai annabi ya goyi bayan shawarar salmanu aka zo aka gano a arewacin madina kaga ana annabi ya ɗauki shawarar sahabinsa salmanu al-farisi da aka zo yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sauka a badar a gaba da shi da ruwa bayansa kuma babu ruwa sai hababun munzir ya ce ya rasulullah shin wannan wuri da ta tsaya Allah ne ya ce ka sauka a nan ba mu da magana ciki ko ko dubaru ne irin na yaƙi annabi ya ce a dubarun yaƙi ya ce to nan bai dace ya zama saukin ka ba tashi mu koma gaba mu wuce ruwa mu bar ruwa baya gare mu ruwan da ya rage gaban mu duk mu fi abin nan fi mu cike waɗannan abin nan rediyoji don haka in mun fara yaƙi mu muna da damar mu zo baya gare mu babu kowa mu ɗebi ruwa cikin aminci mu sha su ko ba su da inda za su ɗebi ruwa sai kishi ya taimaka mana mu mu su sai annabi ya ce ku tashi da nan mu koma inda hababu munzir ya ce kaga ana annabi ya karɓi shawarar sahabinsa haka kuma lokacin da aka zo sulhin hudaybiya an yi sulhun hudaybiya Allah ya sanar da annabi cewa duk irin ra'ayin da sun taho da shi na sulhu in dai sulhu ne wanda za a mutunta haramin makka to annabi shi yarda har annabi ya gaya masa habai duk wata ɗabi'a wadda za ta mutunta harami sun ka tonin da ita zan yarda saboda haka an ka zo wajen sulhu wajen sulhun nan an yi abubuwa waɗanda suke masu nauyi ga sahabbai an ce a dakatar da yaƙi har shekara goma gashi an yi shekara shidda ana yaƙi shekara shidda ana yaƙi kuma Allah na ba musulmi nasara cikin sulhun da an kai sai kahiran maka suka ce to a daina yaƙi har shekara goma annabi ya ce na yarda sannan in musulmi ya yi hijira ya yi hijira da makka yan musulun ke hijira ya yi madina annabi ya dawo da shi annabi ya ce na yarda sannan idan musulmi ya yi ridda da madina ya taho makka annabi ya kyale shi annabi ya ce na yarda sannan da aka zo wajen rubutu an ka ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim an ka rubuta sai shi su haihu ya ce ban yarda ba ban yadda da ar-rahman ar-rahim ban san kowaye ba a rubuta bismika allahumma shi mun ka sani mu san waye ar-rahman ba wai za lam mun judu lir-rahmani qalu wa mar rahman ana judu lima ta'muruna wa zadahum nufura ko masha Allah annabi yace a goge wannan ar-rahman a rubuta bismika allahumma kamar yadda sun ce. an ka zo wajen rubutu an ka ce a rubuta min muhammadin rasulillahi ya ce ba mu yarda da rasulullahi ba inda rasulul mun yarda rasulullahi kake to faɗa me mu yi da kai a rubuta min muhammadin ne abdullahi sai na ali shi ke rubuta takarda ya ce to da wannan arrahmanu da wannan muhammadu rasulullah ban iya sokewa sai dai annabi ya soke da kansa annabi ya ce ba ni biro ina wurin yake don annabi bai iya rubutu bai ce daga nan zuwa na annabi ya soke da kansa in annabi ya yi rubutu a rayuwarsa iyakarta kenan soke wannan to wannan ya sa sahabbai sun ga annabi ya ɗaukar makansa walakanci alhali kuwa akwai sojoji na kahirai wanda an ka turo su wajen tamanin sun ka zo su kawo ma annabi hali an ka kame su gaba ɗaya kamar kaji an ka to da su wurin manzon Allah tun ba a yi komi ba annabi ya ce an yi muku rangwame ku ta hijira to irin wannan nasara sahabbai sun ga wannan nasara da ta samu kuma annabi ya zo ya ɗauki wannan walakanci to hankalin sahabbai ya tashi bayan an gama sulhu an gama rubutun sulhu akwai jandal abu jandal ɗan suhailu wannan wanda ya taho ya zo yana yana da cikin mari ya yi ta mulmulo jikinsa yana faɗowa cikin duwatsu har ya iso inda annabi yake ko da ya zo duk jiki ne ya ɓaci da jini ya kukuje ko ina yana zakkuwa an gama sulhu sai uba ne ya yanke shi mali sai na umar ya tashi kamar zai ɗauki takobi ya kace kansu haili annabi ya ce dakata sai ya ce wannan ya zo bayan mun gama sulhu saboda haka a mai sai a mai sai a mai da shi maka annabi ya ce mai ka koma gida Allah ya sanya maka mahita na yi maka addu'a to duk wani waɗannan abubuwa suka sa annabi ya ce sahabai su tashi su soke hada su yi aski sai kowa ya kita shi duk kowa ya kita shi ga su zaune su aliyu su abubakar umar eh, su usman yana ta annabi ya tura shi makka je ya gana ya ga mutane ba yaki ya zo yi ba to sai annabi ya shiga wurin ummu salama mace yace ya ke ummu salama musulmi sun halaka na ce su tashi su soke hada su yi aski sun ki ta ce ya rasulullahi ba su halaka ba kai kana magana da Allah amma su ba su san sirrin da ke tsakaninka da Allah ba na wannan sulhu da aka yi don haka su suna ganin wannan abin da ka ɗauka ya yi musu nauyi kuma jiran su suna jiran Allah ya saukar da aya a ce an warware wannan sulhu a ci gaba da yaƙi kawai abinda suke jira kenan Allah ce sai ta ce to amma bari in baka shawara yanzu tashi hita ka je ka soke hadayarka ka bi dawan zannin shi maka a cikakka ce ma kowa komai sai annabi ya hito da cikin ɗakin ummu salama tamfal ɗinta da aka kafa sai ya je kama hadayarsa ya soke sai kira wanzan ya ce min aski to kamin a gama aske kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk raƙumin da annan na hadaya an soke shi an kwantar da shi har aka dawo ana ta faɗa wajen magana aski wannan ya ce ni za a farawa ni za a farawa an manta da wancan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kaga wannan mace ce ta ba annabi shawara kuma annabi ya bi shawara ta ya samu mahita ga wannan al'amari ana gama aski an ka gama abin da aka yi daga nan sai aka juya aka koma shekara nawa an kai an shekara goma ba a yi ba saboda aka sai alƙawalin da suka ɗauka ƙwarai sha sai suka walwale an yi wannan shekara ta shidda an ka wuce an ka je an ka ce kai bara an ka shekara shekara ta bakwai an ka zo shekara ta takwas shekara ta takwas bayan shekara biyu nan, sai sulhu ya walwala kwarai sha sun kai alƙawari an ka zo an ka ce makka shi yasa Allah ya kira wannan sulhin hudaybiya inna fatahna laka fatahan mubina li da laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wannan inna fatahna laka fatahan mubina ba fatahu makkata bane wato fatahu nan na makka amma na sulhin hudaybiya dan sulhin hudaybiya shi as cin makka kuma daga nan ne aka je aka fatahu haibara Allah ya saukar ma annabi wannan sura gaba ɗayanta alhamdulillah to kun ga irin wayannan abubuwa su ne bayanin da na yi nan ko da wani ya ɗebi labaran ya ce yana faɗin su ba da ni faɗa ba wai wai annabi ya magana cikin majalisa sahabbai na tambaya ce wahayi ne ko ba wahayi ba ne? ba haka muka yi bayanin ba bayanin da muka yi annabi yana shawara da sahabbai in an zauna ana shawara wurin shawara wurin mitin in annabi ya kawo shawara suka diba suka ga akwai wani abu wanda yi wannan zama mai kyau ga al'amarin rayuwa bangaren yaƙi ko bangaren wani abu kamar irin waɗannan abubuwa da suka faru to sukan tambayi annabi wahayi ne don in wahayi ne ba wanda adda dama ya sa baki wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu ko da yaya mutum ke gani don wannan magana da hudaybiya wahayi ne da yake wahayi ne babu wani sahabin da ya sai tsoma baki duk da yake ko gashi ana ganin kamar an ɗauki walakanci to in an zauna ana mitin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake so a nuna anan annabi na neman shawara abokan tafiya ba wai haka kawai sai dai hito ya ba su umarni ya koma cikin gida ba ku share nan ku kashe can ku buge can aje awawa ne kaza sai ya koma cikin gida kamar kwamarci annabi ba haka yake ba Allah ya ba annabi umarni fa shawurhum fil amr shi muke magana in ka karanta tarihin musulunci zaka ga wannan in ka karanta tafasir na malamai waɗanda suka karanci alkur'ani cikin sa da wajensa zaka ga wannan in ka karanta ahadisu na manzon Allah zaka ga wannan shine abin da muke magana Allah ya mu gane to mu ci gaba in وإن فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالله yace in yansurkum Allah idan Allah ya taimake ku in ku ya taimake ku ala aduwikan akwai makiyan ku ka badar da yawan badarin kamar ranar badar fala galiba lakum to ba mai rinjayi akan ku ba mai iya rinjaya ku wa in yakhzulkum idan ku Allah ya yarbar da ku ya tabbatun ku ai ya tarukuna farakum ya bar taimakon ku ka yawan uhudin kamar ran udu da aka kyale ku da dubara ku dan lokaci zalla zai to wane ne rukun zai taimake ku ba'di bayan shi Allah ai ba da kullani ba Allah ya yarbar da ku ai fala nasira lakum ai ba ku da wani mai taimako wa alallahi ga Allah kadai la gairi ba wani sa ba falyatawakkalul mu'min masu imani su dogara ga Allah wa nazal aya mai zuwa ta sauka lamma da yayin da aka rasa qadifatun hamra wata jakkatifa yawma badar ranan badar a ah, kala ba'dun nasi la'alla nabi ya karha sashe daga cikin mutane suka ce kila ko annabi ne ya ɗauke ta Allah ya ce wa makana wa makana ali nan an yughal wa man yaghal ya ki bi ma ghalla yawm al ma. thumma tuwafi kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wa ma kana yanbaghi li nabiyyin ba bai zan ya kamata ga annabi ba an ya gul ya zan ya yi cin amana ay ya ganima ya yi cin amana a cikin ganima fala ta zullu bihi zalika don haka kar ku taba zaton annabi da cin ganima ko ku dauka wani abu na ganima wanda ba nashi ba don haka kar a jingina mishi gululi gululi shine abin da yake na kayan jama'a kamar arzikin ƙasa irin na wanda Allah ya arzata mutane shi wani ya kwashe ya adana maka ne shi ake ce ma gululi wa man ya duk wanda ya gululi ya fi ma magalla zai zo da abin nan da ya gululi da shi yawan alkiyama ta ranar alkiyama hamilan lahu ala unki zai zo da shi yana dauke da shi da gawuya ashe ko katti za su sha wuya ranar lahira dan lalle wani in ya taho kuɗin da yake ɗauke sun yi girman masallacin da duk ya taho ya kwashe na mutane ya adana maka ne kuma zai ɗauko su ya taho da su cikin mutane kada Allah ya nuna mana shi <clears throat> Allah ya sa ko da zai zo da kuɗin nan mu wuce aljanna dan kallo su kalla su je su ba mu labari muna can <laughs> eh to bayan wannan sun matuwa fa kullu nafsin sannan za a cika maran eh, wace rai sakamakon ma amina kasa ba abin da ta aikata wa su mutane la yalamu na shay'an ba a zalunta su da komi eh na أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأويه جهنم وبئس المصير to sannan Allah ya ce awa mani ta a ridwanin lahi shin wanda ya biyar da Allah ba a a yayi biyayya ga Allah walam ya gul bai ci amana ba bai gululi ba Kamar ba yana zama daidai da wanda ya dawo da sakadin da fushi min Allah daga Allah lima su yake yi wa gululi saboda sakon Allah da kuma cin gululi da yayi ba mu zama dai wa ma rahu jahannam sannan makoma ta jahannama wa bi'sal masir tir da wannan makoma almarji'u hiya makoma ta shi wadda zai koma cikin ta ita la hudar darajatun inda Allah Allah basirun bima ya'malun hum darajatun wato su annabawa ko kuma mu'minai wato ma'abuta darajoji ne ashabu darajatin inda Allah ma'abuta darajoji ne mabambanta a wurin Allah ai muku talifin manazil suna masu mabambantan masaukai faliman na ridwanan ridwanahu as-sawab wanda ya bi yarda Allah yana da sakamako na lada waliman ba'a bi da al shi ko wanda ya komo da hushin Allah yana da azaba wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne da abinda suke aikata fai jazihum bi zai sakan ka musu da shi لقد من الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيكم رسولا من أنفسهم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله يا بابا واجب مؤمنين in ba asa fihim rasulan yayin da ya aiko manzo a cikin su min anfusihim kuma shi manzo nan daga cikin su arabiyyan mislahu balarabe ne a wasu li yafhamu anhu don su fahimci magana daga bakin sa wa yashrubu bihi kuma su daukaka da daraja ta shi balarabe ne su larabawa la malakan ba aiko mala'ika ba wala ajamiyan ba kuma aiko musu bobawa ba wato ba a turo wani dan Najeriya ko dan Afirka ya zama shine shugaban larabawa ba yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa na alqur'ani wa yuzakkihim yana tsarkake su yadahiruhum min adh yana tsarkake su daga zunubai wa yu'allimuhum alkitaba kuma yana karantar da su littafi shine alqur'ani wal hikimata yana karantar da su hikima shine sunnan manzon Allah wa in kanu ko da yake lalle su sun kasance min qablu gabanin aiko manzon Allah fi dalalin mubin suna cikin bata bata kuma bayyananna awalam awalam ma barakum musibatun qad afatum qul qultum anni hada qul شيء قدير a wala ma a kun shi yayin da musiba ta same ku bi uhudin a uhudu da katin sab'ina minkum da kashe mutum saba'in daga cikin ku kar a sabtun da sulaiha ai ku kun samu nunkin wannan da badarin a can badar da katali don kun kashe sab'ina saba'in wa asari da kuma kame sab'ina minhum kun kashe saba'in kun kama saba'in kun tayi da su madina ku ko saba'in da yanka kashe ba kama kowa ba kuntum lokacin kun ce na kuna mamaki sadda wannan musiba ta same ku anna ainihin aina lana haza ta ina mun ka samu wannan na wannan hitabatunmu da Allah ya ina mun ka samu wa nahnu muslimuna ga mu musulmi wa rasulullahi fina kuma ga manzon Allah tare da mu wal jumlatul akhira wannan jumla ta karshe mahallul istifham al inkari shine mahallin tambaya ta musu kullum Allah ya ce ma annabi ga ya musu huwa min inda anfusukum wannan abin da ya same ku daga wajen ku ne li'annakum taraktumul markaza fa kuziltum domin kun ban matsayin da manzo Allah ya tsayar da ku don haka Allah ya yarbar da ku inna Allah qadiru Allah mai iko ne a kulli shay'in bisa dukkan wa minhu an daga cikin abin da Allah ke da iko taimako wa man'i da kuma hana shi wa qad jazakum ya sakan ka muku bi khilafikum da sabawa da kun kawo manzon Allah wato nan kaga su musulmin farko da musiba su tambaye ta same su sai suka ce ina wannan abin ya fito to sai Allah ya ce musu ku kuka jawo don annabi ya ce ga yadda za ku yi ba ku yi haka ba ko kuma kun saba to mu ko yanzu musiba tana ta samu mu amma ba mu tambaya ba mu ci anna haza sai dai mu yi tai eh da dan misali in kana kasuwanci kai so ɗaya gobara ta ci ko kuma yan waje suka same ka ko motar ka ta yi ta faɗuwa wannan ta faɗi ka gyara ta faɗi ko ka gyara injin ya buga to sai ka dawo ka binciki kanka ka ce ni na kamar yadda waɗanda suka ce a haza wannan ina ya hito eh to sai ka binciki kanka kila ko su yan uwana ka waɗanda a can suna ganin kai ga ka da wadata suna cikin wahala baka taimake su ba ko kuma kila yana yiwa akwai haƙƙin Allah cikin dukiyarka baka hitar ba ko kuma dai akwai wani abu ka dai binciki kanka sai ka binciki kanka sannan ka komo kana nema a yi maka addu'a ko wani ne don addu'a in ka ɗauki dubu hamsin ake bin ka bashi na zakka sai ka ɗauki dubu biyar ka ta ka raba mai malamai goma ɗari biyar biyar ka wasu maka addu'a ɗari biyar tana cikin dubu hamsin <coughs> eh? ko da mutum ka bin ka dubu hamsin ka ta ka ɗauki dubu biyar ka bashi sadaka yana karɓa ba reni ba ne ba reni ba ne ina bin ka dubu hamsin kamar sadaka dubu biyar ka biya ni mana Eh? ai wannan sai ya ƙara tono hushin Allah eh? don misali yanzu in mutum na ganka dubu hamsin sai ka kasa same je da sahi ka sallama ya hito alhaji na zo ne akwai wani abin nan ne da nake ɗan raba sadaka don Allah ga wannan ɗan dubu biyar a sai mai abin nan to ran nan insha Allah ba a kwana sai yayan koma sammaci ce to ka walakanci ne ka zo wayar ni ka bani sadaka ba ina bin ka dubu hamsin ka zo na ka bani sadaka kai din ne to tunda ka samu kuɗi yau kana kwana bayan sel <laughs> ai baya ko ta bani ai reni ya wuce ma a ce ba ne kuɗi na ai sal za a sa sai a nemi yan sanda a ce to ya abin nan sai a saka ya shi tukuna sai an adana yi sannan a yi magana yana ma iya bada kuɗi ya ce a tsaye dubu biyar ya ce ga dubu goma a tsare min shi sai na dawo da abuja ko sai na da Legas ko kuwa ce sai ya kai umra sai bayan sallah a adana mai shi ina son in ya sallah gida nai kaga mutum hake nan to balle Allah wanda shi ya baka gaba ɗaya yace ka kasa arba'in ka bada kashi guda ka ce yayi yawa sannan kai duk ka dauki ɗari biyar ka ce mana <laughs> a kalma kaza an yi addu'a hasara ta same ni eh, ka dai sami hasara <laughs> na'am ha na'am to a kiyaye hakkin Allah sahaba annabi lokacin da wani abu ya same sun kada suna tambaya wannan abin ina ya fito muna to da yake annabi na nan sai ya ce ku binciki kanin ku ashe da an ka je wurin yaki ba na ce wasu tsaya nan sun ka ki tsaya ba to shi amma hari saboda haka gobe in an ce ku tsaya to ku gudu ku gani eh tun daga sannan annabi bai kada ta a tsaya nan wani ya ce a daga ba sun gyara to mu ma sai mun gyara babu abin da zai gyara karshen wannan al'umma sai abin da ya gyara na farkonta na'am to mu ci gaba wa ma asabakum yawma taqal jam'ani fa bi idhnillahi wa liya'lamal mu'minin wa ma asabakum abin nan da ya same ku yawmal taqal ne, ranar da jama'an nan biyu sun ka na musulmi da na kafirai a Uhud wa bi idhnillahi to da nuhin Allah ne ya same ku wal ya'lamal lahu kuma don Allah ya sanar ilma zuhurin sani na bayyanawa kowa ya gani kuru kuru ya sani almumini na waɗanda amuminai hakan na gaskiya wato an yi wannan don a yi tankaɗe da rairaya Allah ya san ciki akwai gurguzu wayanda suke wato kamar kare kata waɗanda ba su da abin nan eh, taron yoyo. to an zo da irin su to sai aka ce to bari a sami matankaɗi a tankaɗe don a hidda gurori na قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم وهم للكفر يومئذ أقرب منكم للإيمان نعم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون to wa ma asabakum abinda ya same ku dai a wannan ranar wato ya same ku ne don Allah maɗaukin sarki ya bayyanar da muminai wali ya alama na nafaqu kuma don Allah ya sanar ma mutane waɗanda na hukai daga cikin tahiyyat wallazina qila lahum wa'annan da an ce musu lamman sarafu sada sun ka dawo sun ka gudu an rikitari daga yaki Wawan abdullahi ibn ubay ibn salul shine abdullahi dan ubay dan salul wa sahabi da abokansa ta'alau qatilu ku zo ku yaki bi sabilillahi don kare addinin Allah ku yaƙi makiyan Allah don kare addinin Allah aw irfa'u fau an ko ko ku zo ku ƙara muna yawa don ku tunkuɗe muna mutanen bi takasiri sawadikum saboda yawan jama'a ku in lam tuqatilu in ma ba ku tsaya kun yaki mutu ku tsaya tare da mu a gamu cin cincirin da yawa zai sai suka ce launa alam kitalan inda mun iya yaƙi mu ba mu san yaƙi ba mu iya yaƙi ba da mun san yaƙi latta ba ana kun damin biyu ƙala ta'ala Allah ya ce takaziban lahu yana mai karyata su sun duk iya hum su yauma izin a wannan rana a karabu lil kufuri sun yi kusa da kahirci minhu daga kusanta su lil imani ga imani a ran nan kusancin su da kahirci yayi kusancin su da imani bima azharu don abinda sun ka bayyana min kizina min khizlanihim lil mu'minin da wadda watsar da mu'minai da suka yi sai da annabi ya zo bakin daga sannan sun ka koma gari wato sun kai annabi sun baro kamar yadda bahaushe yake cewa ya kai shi ya baro to sun kai annabi sun baro wa kanu sun kasance qablu gabanin a fara yaki a karba ilal imani sun yi kusa da imani ne haisu zahiri amma ta bayyane na bi afwahihim ma laysa bi qulubihim suna fada da bakin su abinda babu a cikin zukatansu da suka ce law alimu qitalan inda ma sun san yakin lam yattabi'u ba za su bi ku ba ko da sun san yakin ko da sun yi kowa kwarewa ga yaki ba za su bi ku domin abinda suke faɗi ga bakin su ba shi a cikin zukatansu ba wallahu a'lam bima yaktumun Allah shine mai sani da abinda suke koyewa cikin zukatansu minan munafiki na munafunci الذين الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لوقاؤنا ما قتلوا قل فدروا أن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين تو هيو دي الذين سنة waɗannan قالوا لزمكتي لإخوانهم kace li ikhwanihim ga yan uwansu bid din yan wa karka a su sun da sun yi zaman su anin jihadi sun zuwa jihadi suna zaune suna harakokin su na gida to da an ka tai an ka yaki an ka kashe mutum saba'in an ka dawo an ka ce musu ai an kashe wani ai an kashe wani au an kashe wani au an kashe wani sai ka ce lawa da'una inda sun bi shawarar su shahidan nan na uhudu ko ko yan uwan mu bil uhuda sun zan yan uwan mu sun yi zaman su ma kuturu da ba kashe su ba ai sai da muka ce kasu ta yi ba sun yi zaman su da ba a kashe su ba ul Allah yace ka ce da su u an anfusukum al-maut to za ku mutu ku da kun kace yan da an da taku da ba a mutu ba to za ku mutu sai ku yi kokari ku tunkuɗe mutuwa daga rayuwa daga kanku ran da mala'ika ya zo karɓar ranku ku ce ba ku yadda ba in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya bi annal da yinji minhu cewa zama gida na iya tsar da mutum daga mutuwa to ran da mutuwa ta taho muku za ta same ku har cikin ɗaki, har da gado to ku ce ba ku yarda ku mutu ba wani zala aya mai zuwa ta sauka bi shuhada ga waɗanda sun ka mutu a Uhud wajen yaki Allah ya ce wala tahsibanna allazina wala na na qutilu bi sabilillahi amwata بل حياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا kada ka zaci waɗannan da an ka kashe su fi sabilillahi wurin ɗaukaka addinin Allah ai li ajlihi don addinin Allah amwatan kada ka zaci matattu ne bal hum ahya'un a'a surayayyu ne inda rabbihim yurzaquna ana ciyar da su a wurin ubangijinsu wurin Allah arwahun rayukan su fi hawasili uyurin tana cikin balikoton waɗansu tsuntsaye kudurin masu jiki kore da sarahu fil jannati waɗanda suke kiwo cikin aljanna ai su sha duk inda suke so kama wara da fil hadis kama ya zo cikin hadisi ai wa kuluna min simaril janna suna ci daga cikin ɗiyan itacen aljanna wato waɗannan tsuntsaye haka suke kamar motoci irin motocin nan bibut eh to za su zo da sahin gidajen su suna nan bakin aljanna ba cikin aljanna suke ba amma jikin benayen aljanna wani bayan aljanna ne an kai musu wani lokaci wani lokaci nan suke zaune eh wasu GRA haka nan bayan aljanna to ko waɗansu da sahe wayannan motoci to tsuntsaye ne amma da tsohon motoci sai zo su bude jikinsu sai su shiga sai su rige sai su je aljanna sai su bude sai su yi to su ni cin abin da suke zo cikin aljanna in mai marice yayi kuma su zo su bude motocin su shigo su komo gidajen su kwana su shuhada haka suke ba cikin aljanna suke ba suna da GRA a bayan garin aljanna amma cikin aljanna suka yi ne eh kun gane ko to shikenan فرهين فرهين بما آتيكم الله من بدنه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قلبهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرهين سنة تمرنا سنة فرين تكي بما آتاهم الله دا أبين دا الله يباسوا من فضله نفلل السلام wahum yastabshiruna kuma su suna albishir billadina lam yanhaqu bihim ga waɗannan da mu da annan zaune duniya wanda ba mu riga mun je wurin su ba min kalbin da suke bayan su ne ikhwani mun mu'min yan uwansu mu'minai waɗanda ba su riga sun mutu wurin jihadin ba amma suna bakin daga da an la khawfun alaihim cewa babu tsoro gare su babu tsoro gare su su allazina lam yanhaqu bihim wa'annan da ba su rike su ba wala hum yazanuna kuma ba su suna bakin ciki bil akhirati lahira ba alma'ana abin da an ma'ana yabrahuna suna murna murna bi amnihim da amincin sofari da farin cikin su to sai mu kwana nan ko to madalla a kamin mu yi addu'a akwai wani yaro almaji sallallahu alaihi wasallam da fata da alamun shara duk wanda adda bukatu daga waɗannan da suka roƙe mu hawa sun su Allah shi biya musu bukatar su من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته a ci gaban mu da tafsirin Qur'ani mai girma a cikin suratu Ali Imran a tafsirin Jalalain Abdurrahman Abubakar da Suyuqi wa Jalaluddin Al-Mahalli a cikin watan Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Fatuskun garin Fatuskun Yobe State muna cikin suratu Ali Imran inda muna bayani akan yaki na Uhud da kuma tankaɗe da rairaya da ake mai hitar da gungun munafukai a tace muminai na kwarai masu imani kammalalle waɗanda Allah ya yaba Muhammadu Rasulullahi na ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum jiya karatun mu ya ƙare cikin bayanin shahada waɗanda sun kai shahada a Uhudu da kuma sauran wuraren yaƙi inda Allah ya ce kar a zaci waɗannan da aka kashe wurin yaƙi matattu ne a suna nan da ransu kuma suna cin abinci a wurin ubangijin su Amma suna yin albishir ga waɗanda ba su riga sun shahada ba waɗanda a baya gare suna cewa to kakku ji tsoro ku ci gaba da yaƙi abin da sauƙi gare shi to har yau dai muna cikin albishir ɗin da suke yastabshiruna bi ni'matin min Allah au eh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستبشرون بنعمة من الله ومدد وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين سوى لنا شهداء يستبشرون بنعمة من الله suna yi wa waɗanda adda rai albishir da ni'ima shine sakamako kyakkyawan lada daga Allah mafadin sannan da farala shine ziyarta alaihi ƙari akan wannan lada da an ka bayar wa'annan laha kuma suna sanar da muminai waɗanda ba su yi shahada ba cewa lalle shi fa Allah la yudibu ajral mu'minin baya tozartar da ladan muminai bal ya jirum a'a Allah yana ba su lada cikin ayyukan da sun ka aikata kaɗan na ne ko da yawa suwaye الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين آمنوا منهم واتقوا عظيم الذين استجابوا لله وإن من سك عن شكرا الله والرسول سنك عن شكرا من زوان الله صلى الله عليه وسلم أي دعاءه بالخروج كرا من زوان الله كرا الله ده من زوان الله دون سهيتو للقتال زوان كهاجي لما أراد أبو سفيان وأصحابه الأول yayin da abu su biya da abokan tahiya sai suka yi niyyar su dawo don su yi da tunkuke madina bayan an yi gwabza wa uhudu da sun ka juyo sai suka ci karo da annabi ya yi ya hita musu rafiya wata wa'adi sai suka yi alkawali ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam su ka badarin a haɗu kasuwar badar al'amal mukumin shekarar mai zuwa miyau da da ranar suka ce a bari sai bade a haɗu daji a ita maza hmm. wannan kira da sun ka amsa min ba da ma a saba qarb bayan raunuka sun same su bi uhud a uhud walillazina asad wayanda sun ka kyautata aiki min daga cikin su da da'atihi da yi wa Allah da'a wata kau suka kiyaye mukhalafatu zaba ma Allah